Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. barkamu da wannan lokaci da sake kasancewa cikin wannan sabon bidiyo hanyoyi biyu da zaka samu kuɗi da su a online ta hanyar amfani da naira kwarai kuwa waɗannan wasu hanyoyi guda biyu ne kuma sababbin launching kuma masu matuƙar kyau ga waɗanda suke da buƙata kuma za su iya shigan su kafin mu je a cikin bayanin yadda za ka yi rijistan su da fara investment nasu insha Allah rabbi za mu yi a cikin shi wannan ɗayan hanyar da farko dai bar mu da kan wajen nan sai mu danna kan wajen da aka rubuta withdraw already na riga na saita account number dina idan baka saita account number ɗinka ba za ka je ka rinna account number sai ka saita amma yanzu na riga na saita dan haka na zan danna kan alamar account number dina sai in sanya sai yanzu in sanya amount abin da ake cirewa duka ƙasa dubu ɗaya da ɗari ɗaya su ne minimum kuma na da yana dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin sai mu cire su kai tsaye na sanya adadin amount ɗin gashi a ƙasa sai mu danna inda aka rubuta withdraw ƙasa idan muka danna request withdraw za ka sun ce maka confirm wani send na request withdraw ɗin mu sai mu jira ya sauka kafin kuɗin ya sauka kun ga abin da muke da shi kan balance ɗinmu mu dubu ɗaya da ɗari hudu da naira hamsin da biyar kuma a cikin wannan akan muka turo shi wato za mu jira kuɗin ya sauka dai za ku ga adadin kuɗin da abin da zai ba sai kuma mu ji a cikin bidiyon idan muka kuma wajen withdrawal record za ga cewa gashi nan yana in process zai yi finish amma zuwa an jima kadan sai mu jira shi ya finish it kuma idan ya yi finish it din zamu gabatar muku da yadda za ka yi register din da ka sanya kuɗi da yadda za ka cire kuɗin duk da gashi mun nuna muku yawwa gashi nan cikin minti biyu ya yi finishing hakan yana nufin ya sauka don haka bari mu shiga cikin wato account ɗinmu na op gani saukan kuɗin yawwa to gashi nan dai idan ba kuma ta ba muna dubu ɗaya da ɗari hudu da yanka kuma yanzu kuɗin ya kama dubu biyu da ɗari biyar da har yan kai gashi nan kuna da gani lafiya lau hakan yana nufin kuɗin ya sauka gashi nan kuna gani to yanzu bari mu je nuna muku ya ake yin amfani da shi a samu wannan kuɗin kai tsaye ba tare da wata matsala ba da farko dai za a je maka link akan description da za ka yi rajista kana rajista za ta baka naira ɗari biyar a matsayin welcome bonus bayan an baka wannan naira ɗari biyar to akwai filan da ake saya wato na kuɗi wanda za ka sanya wato kasa duka naira dubu uku wanda idan ka sanya dubu uku ko ci safiya za ka samu naira ɗari shida sannan akwai na ƙasa wato wani filan wanda shi ke na sama wannan wato idan wanda za ka saya ka naira dubu bakwai wanda a kowace safiya za ka samu naira dubu ɗaya da ɗari hudu kuma a shawarce in kana da hali ka ɗauki na naira dubu bakwai ɗin saboda shi ne za ka samu ramar yin a kowace safiya kuma shi platform sa duk mai iya wardrobe a kowace safiya shi ne mafi cin riba ga platform akwai naira dubu ashirin da biyar da za ka samu naira dubu biyar a kowace safiya kwa tsawon kwana biyar ka cire dubu ashirin da biyar ɗinka ko kwana nawa yayi kana nan kana cire kuɗin kuma har lokacin da suka tashi to sannan idan kana da bukata kuma ka yi rijista ta tun da wuri sai ka yi investment domin shi platform kuma masu shiga da wuri su suke cin riban shi idan ka ce za ka bari sai platform ya yan kwanaki ka shiga to idan aka sa a platform ɗin baya jin to kai ba kai ne cikin masu cin gajiyar wannan platform ba to don haka ga duk wanda ke da bukata ya rijista to ya investment a lokacin da ya rijista to misali idan kana so ka sayi wato misali na naira dubu bakwai ne domin ni na baka shawara ka tsaya daga ka dauka daga dubu bakwai in zuwa sama ko kowane lokaci za ka samu rami mai durga gashi nan da kake gani ba it now din sai ka na kan wajen plan kenan sai ka na idan ka na zai su tambayi ka idan ma in ka kana da kuɗi akan balance ɗinka za su ce maka ka saya da shi idan kuma baka da shi zaka danna inda aka rubuta pay online din nan to sai ka taba shi za su nuna maka hanyoyi guda uku idan ba su canja shi ba okay to za ka yi amfani da duk wanda kake bukata a cikin su misali ni bari in zaɓi wannan in gani ko tana available to idan ka nuna kai tsaye okay yawwa ba ta available to sai mu danna wannan ta farko mu gani idan tana available domin yawwa ita wannan tana available to za ka zo ka kwafi account number ɗin gashi kana gani wannan shi ne account number ɗin da za ka fafa ka je ka sanya kuɗi kuma kowa wanda suke bashi idan ka sanya kuɗi a wajen transfer narration ga masu amfani da application sun san da ake sanyawa to sai ka je ka sanya wannan narration idan ma baka sani ba bari nuna muku yadda ake yi kai tsaye bayan ka kafa wannan account number ɗin kai tsaye ga sunan bankin money point to za ka shiga cikin bankin ka ne wato account ɗinka wanda kake so ka amfani da shi misali zai shiga cikin nawa pampe duk da cewa ni already na riga na kammala komai amma dai zan nuna muku da tsarin sarki to sai ka je ka san da ka aza wannan account number ɗin za ka ga sunan ya bayyana sunan bankin money point to sai ka zo ka rinna next bayan ka rinna next za ka zo a nan inda kake gina alamar wajen amount sai ka sanya adadin abin da kai requested in dubu uku ne ka sanya dubu uku in dubu bakwai ne sai ka sanya su to a nan ƙasar da kake ganin remark idan kuma pampe ne za ka gan shi notes idan wasu bankuna da za ka ga wajen message to duka dai anan za a sanya za ka sanya wannan shi narration to sai ka je ka kwafo shi wannan narration din bayan wace a cikin shi wannan website din gashi nan kana gani sai ka kwafi shi anan idan ka kwafi shi wannan narration sai ka koma idan ka koma shi ciki sai ka sanya shi wannan narration gashi ka tsaye idan ka sanya shi to sai ka rena confirm sai ka tura kuɗin kana tura kuɗin to shi kenan to ka jira kawai sai ka dawo kai minimizing bayan ka tura kuɗin sai ka dawo kai minimizing ana sai ka zo ka sanya sunan da ke a jikin account number ɗinka da account number ɗinka wato sunan da ke a jikin account number ɗinka misali suna na nuhu eh, misali ga shi haka to sai ka sanya sai ka danna submit kana danna submit to ƙasa da minti ruwa za ka ga sun saya maka filan da kana danna wajen oda za ka ga ura ɗinka ya fara aiki to duk ban 24 hours za su ajiye maka wannan adadin abin da suke wa kuma ka yi cire shi lafiya ba tare da matsala ba sai dai hanya ta biyu amma akwai bangaren da ake samun kul da shi ko da wato in kana so ka ƙara samu da yawa kenan ta bangaren referral kuma za ka ɗaukar link ɗinka ka yi sharing ɗinsa to bari mu je nuna muku hanya ta biyu domin ta hanya ta biyu kuma tana da ƙaramcin wato minimum deposit ɗinta domin ta duka za ka iya fara da naira dubu ɗaya da ɗari biyu bari da shiga a cikin ta nuna muku da tsarin taki. ita kuwa yadda tsarin take shi shine idan kai rajista kai tsaye idan naji maka link akan description kai rajista kana rajista sai nuna maka idan za ka yi claiming na naira ɗari ɗaya kuma kana claiming ɗinta za a je ma ita akan balance ɗinka to bayan aji ma ita akan balance ɗinka za ka danna inda aka rubuta alamar gashi home ɗin nan sai ka danna kai tsaye idan ka danna alamar kan wajen home ɗin nan sai ka zo ka zaɓi plan ɗin gashi nan na naira dubu ɗaya da ɗari biyu gashi nan kana ganin shine ka duka wanda idan ka ɗauki naira dubu ɗaya da ɗari biyu kowace safiya ta Allah za ka samu naira ɗari biyar kuma minimum dole ɗinsa naira dubu ɗaya ne tsawon kwana uku to akwai na dubu uku shi ko shi ne wanda zai su za ka samu ramar samun naira ɗari biyar da hamsin a kowace safiya sannan akwai wani naira ɗari ɗin da kake samu na bonus kullum za ka yi claiming ɗinta to shi ma haka tsarin sai ke kuma minimum dole ɗinsa naira dubu ɗaya ne sannan ga na naira dubu shida da ɗari shida wanda za ka samu naira wato oh, to kowace safiya ta Allah za ka samu so dubu ɗaya da ɗari biyu da naira hamsin da biyar wanda ga wancan naira ɗari za ku ɗinka zai kama dubu uku da ɗari biyar ah, da ɗari dubu ɗaya da ɗari uku da naira hamsin da biyar haka ake dai samun kuɗi da shi wannan kuma wannan da kuke gani a cikin sa um, mai karamcin sakawa ɗinnan shi yau ɗinnan ya fito duk wanda ke da bukata zai iya je ya shiga kuma insha Allah rabbi zuwa anjima zan muku bidiyo akan yadda za ka yi wuduro a cikin shi wannan domin shi wannan da kuke gani gaskiya yana da matukar muhimmanci kamar yadda shi wancan yake da matukar muhimmanci kada dai ku yi wasa ga duk wanda ke da bukata zai iya shiga kuma ya shiga da hannu biyu kuma idan kana da hali ka sanya abin da zaka samu damar yin wuduru ko ta safiya domin more wannan platform wannan shine takaitaccen bayani kan wannan da fatan wannan bidiyo zai amfani mu har lokaci na gaba